A Najeriya dai rayuka da dama ne ma ke salwanta ta sanadiyar tashe-tashen hankula da ke da nasaba da faɗin ƙabilanci ko addini musamman ma a jiyon arewa to sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma yasa yanzu wata cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista ta interfaith dialogue for peace wato idap a takaice tare ko da haɗin gwiwar cibiyar shiga tsakanin taking abdulaziz international center for interfaith kc shirya tarukan kawo fahimtar juna a jihohin plateau taraba benue kaduna da kuma jihar zamfara da ke fama da tashe-tashe hankula yayin wannan gangami na kawo fahimtar juna tawagar cibiyar ta ko gudanar taron nema a garin gembu da ke yankin mambila inda aka tattaro masu ruwa da tsaki to a mako da farko sai da suka ziyarci mai martaba lamdaman bila dr shehu audu Baju, inda ma basarakin ya ba da wannan kokari tura suka ce necessity is the mother of invention i'm very sure forum naku nan wa'anda suka yi zanna suka kirkiro wannan sun duba yanin duniya na yadda take ah, crisis tana faruwa all over and eh, kuma causes na crisis din they are numerous da ba za mu iya enumerating ba. Hajiya Salamatu Ibrahim na kuwa cikin jami'an wannan cibiya da ke mafa ganin an samu zaman lafiya a Najeriya. Suna na Hajiya Salamatu Ibrahim. ni ce sakatariya ta Central Coordinating Council na wannan kungiya na wato wannan haɗaka ta musulmai da kiristoci da suka zo tare don su ga cewa mun zauna lafiya a najeriya hmm. muna ta ƙoƙari yanzu ban da wannan taron da muke a nan taraba da akwai wa'anda a yanzu masu su ma suna kaduna suna shigen irin wa'annan tarurruka hmm. na inda za a kawo kiristoci da musulmai su zauna a tattauna shin me yake kawo rashin zaman lafiyar nan shin ya za a yi a maganta wannan rashin hmm. zaman lafiya shin me ya ma kawo shi tun dai da can an sani cewa tun asali ban da yan shekarun nan na baya hmm. haka muke zaune lafiya a jihohinmu da hmm. musulman da kiristoci babu irin wa'annan tashi tashin hankula shi ma wani mai bishara Fasto ibrahim joshua da muka nam cewa ya yi akwai ɗan rigingimu da ya kamata mu zo mu wayar da kan mutane na ukunsa kuma shi masarautar garin nan ya kamata mu zo mu karfafa su don suna babban kokari na kawo jama'a Eh, da addinai daban-daban al'adu daban-daban su zama lafiya saboda haka shi yasa muka ce dole ne mu zo nan mu zo mu jaddada batu na zama lafiya da ya kamata kowa ya zama lafiya jihar taraba na da ƙaurin suna a tashe-tashen hankula batun da jami'ar cibiyar wanzar da zaman lafiya a jihar leo a solomon ke cewa dole fa a tashi tsaye da taimakon allah za mu yi nasara wannan tafiya shawara shine ɗaya mu yi hakuri da juna mm. na biyu shi mu yafe ma juna na uku kuma mu taimaka ma juna mu saya domin wani mm. na biyar shine Allah ne ya halici kowa mm. kuma halitan kowannan Allah ne ya san inda kowa nashi yake mu haɗa kai tare mu gina kasar nan mu samu salama wanda zai taimaka ma domin cin gaban abubuwan da muke bida daga gwamnati da kuma mutane kamar kai koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka karshen irin tashi tashi hankulan da kan ja a san rayuka da dukiya a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya